nan subscribe da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin shuhada kashi na biyar Moses ne suka dakatar da su ta hanyar cewa don Allah su rufa mutane baki saboda akwai marasa lafiya da yawa kuma ba sa son hayaniya shi dai garba yana gefe ya rafka uban tagumi yana yi wa kansa jimami kira ne ya shigo wayarsa da sauri ya duba ya ga hajiya gabansa ne ya faɗi da kyar ya yi shahada ya ɗauka ya ce na'am hajiya ammi ta ce garba kana ina idan baka wuce gida ba bari na aiko ra'isa ta kawo maka sako ka kaiwa hajiya binta shiru yayi yana nazari ya faɗa mata gaskiya ne ko kuwa jin shirin ya sa ammi cewa garba baka ji me na ce ba ne cikin rawar murya ya ce hajiya muna asibiti ne ammi cikin tashin hankali ta ce jikin matar taka ce ya tashi ya ce a'a hajiya ni da su ra'isa ne amma ta tsaye gami da dafa kirji ta ce Ra'isa dai bata jima da barin ɗaki na ba. To me ya same ta da har za ku je asibiti? Ban sani ba ina Ra'ina. Hajiya su fa lafiyansu lau. Ra'isa ce ta zo ta same ni har zan tafi gida. Ta ce min dan Allah na kai su shan ice cream. Da har na ki da har na ta rinka lallaɓa ni shine muka fito. Ba mu kai ga zuwa wajen shan ice cream ɗin ba. Na buge wata yarinya shine muka zo asibiti. ran ammi ya ɓaci nan ta shiga yi wa garba faɗa na cewa na sha gaya maka kar ka sake ra'isa ta kara ce maka ka kai ta wani waje ko fita ba tare da izini na ba ko izinin alhaji amma shi shine baka ji ba har nawa ra'isa take ka san halin ra'isa sarai ba wai baka sani ba to wallahi ka gode wa Allah Birli baya nan yanzu kuna wani asibiti ne cikin sanyin murya ya ce Crisas Hospital Ame ta ce gani nan zuwa sannan ta kashe wayar ta ɗauki hijab ɗinta da kaki ɗinta tana ayyana irin kalar rashin jin maganar da isa sai ka ce ba shekaran jiya birli ya gama zane ta ba amma gashi yau har ta manta a fili ta ce allah da ya shirye ki ra'isa kai tsaye asibitin ta shiga bayan ta yi fakin a tsaye ta same su ra'ina tana ganin ami ta fara matsa ta fara matsa kwalla sabanin ra'isa da ta fara turo baki ami tana zuwa ta buge bakin ta ce za mu koma gida ne za ki gane baki da wayo tunda kin ga yau burli ya bar gari sannan abbanku baya nan shi yasa za ki dawo da rashin jin maganar ki ko ai shi ma mataimakinsa yana nan juyowa mataimakinsa yana nan juyowa ta yi ta kalli ra'ina da ke share hawaye da bayan hannu ammi ta ce ina yau har da ke ko da sauri ra'ina ta ce wallahi ammi na ce ba zan je ba ta ce mu je ai ba wanda zai sani don allah ammi ki hakuri Ammi za ta sake magana, likita ya yi magana a kan cewa ina wanda suka kawo yarinyar nan ta buɗe ido. Ammi ta yi hamdala, ta ce za mu iya ganin ta? Dokta ya ce eh, amma idan kun ganta ina neman ki a ofis ɗina. Ammi ta ce okay. Ra'ina da Ra'isa da gudu suka yi cikin ɗakin suka da shuhada. Tana ta tana ta rusan kuka, rarrashinta suka hauyi yayin da Ra'ina ta hau taya ta don ita ba ta son ta ga wani yana kuka. Yanzu ita ma sai ta fara. Amince ta dafa ta ce yarinya me ya same ki wani waje ke miki ciwo girgiza kai shuhada ta shiga yi domin a halin yanzu har ta zuciyanta ma ciwo yake mata ba jiki kaɗai ba abin da ya faru tsakaninta da alhaji tukurne yake dawo mata akai kallon ammi shuhada ta yi ta ce don allah hajiya ki min wata alfarma ammi ta ce ina jinki me kike so shuhada ta ce don allah hajiya ki sa a yi min alluran mutuwa subhanallahi cewar ammi ra'isa ta dafa kirji don ita fa sam ba ta son zancen mutuwa ra'ina ta ce ki yi hakuri ki daina faɗin haka ba kyau kar Allah ya yi fushi da ke shuhada ta ce astaghfirullah ra'isa ta ce ya sunanki kuma ina ne gidanku sunana shuhada amma ba mu da gida ta fice ta je ofis ɗin dokta ta zauna likita ya ce hajiya ba wata matsala ba ce ta karya a kafa sannan sai ɗan gurji wanda ta yi ta yi ajiyar zuciya dokta ya ce sunanta sannan ya rikice ko kuwa haka kawai ami ta tsinci kanta da cewa eh yata ce sunanta shuhada dokta ya ce oke yanzu ga wannan takardar sallamar ku ce wannan kuma na maganin da za ku siya ne ga bil ɗinku ami ta karɓa ta ce oke amma gaskiya ban fito da kuɗi ba sai dai nemi ku transfer dokta ya ce oke ba damuwa tashi ami ta koma wajensu har zuwa yanzu shuhada kuka take da taimakon ami da wasu nurses aka rike shuhada aka sata a mota sai unguwar malali tun farkon shigowarsu unguwar shuhada ke bin unguwar da kallo numfashinta bai kai ga tsayawa ba sai da ta ga kareriyar gate din da suke hon ba tare da bata lokaci ba gitman ya wangale musu ita garba ya danna hancin motar har zuwa bakin space sannan ammi da ra'ina da ra'isa suka taimaka wa shuhada ta fito tana dingisawa a hankali kallon gidan take cike da tsoro da fargaba ko a mafarki ba ta taɓa ganin irinsa ba su kuma wannan da wanne suka taimake ta don ta ga yanzu kowa idan ya yi taimako da kalar tasa manufan gidan ya tsaru iya tsaruwa ba karya gefe shahuda ta kalla gefe shuhada ta kalla ta zare ido a ranta ta ce dama ashe yar birni suna da rafi yan birni suna da rafi muryar annu ta ji tana cewa yarinya ta ki a hankali kar ki faɗi murmushi yake shuhada ta yi domin bata gama yarda da su ba barin ma yadda ta ga gidan wai wani abu shi aljannar duniya Allah ya sa ba gidan yan yankan kai ba ne. har falo suka shiga Ami ta zaunar da ita a hankali raƙina ta shige kicin ta kawo mata abinci ta zauna kusa da ita ta fara bata a baki tana murmushi ita dai shahuda ita dai shuhada ido ne kawai take bin su da shi Ami ta haura sama tana cewa ina zuwa Ra'isa ta kalli Ra'ina ta kilkile da dariya ta ce shegiya an ga yar fara balarabiya shine har da wani bata abinci a baki murguɗa baki Ra'ina ta ce oho dai dan Allah nake yi sannan da kike cewa na ga yar fara balarabiya ai dai na gani ma ba baka bace ba Ra'isa ta ce amma ai baki kai ta ba dan Allah sis ba su miki kama da yaya barli ba juya ido ra'ina ta yi ta ce eh eh ba har farar fatar su iri ɗaya cije baki ra'isa dai ta ce wallahi da ba dun yaya barli kamar su ɗaya da kawu baba ba da wallahi cewa zan yi ba yayana bane ba shi shi da yaya jibe saboda shi da yaya jibi saboda sun ƙware wajen mugunta dukan da yaya birli ya yi min wallahi sai na rama akan yaya jibi ta ƙarasa maganar tana cije baki cike da mamaki ra'ina ta ce ni wallahi tun kina bani mamaki yanzu har kin koma kina bani tsoro aiki ce kike jawo wa kanki duka sanan da kike cewa za ki rama akan yaya jibi me za ki iya yi masa dariyar mugunta ra'isa ta yi sannan ta ce haba sai ka ce baki san halina ba to Allah ya shirye ki cewar ra'ina juyawa ta yi ta kalli shuhada ta ce sis ina son ki da kawa kima kina sona da kawa shuhada ta haɗe abinci tare da tsoro ta gyaɗa kai alamar e eh, barmashin jin daɗi ra'ina ta yi ta ce na gode kawata ko a school ba ni da kawa amma kin ga ra'isa kawayenta sun fi miliyan biyu kuma ga ta da faɗa ita da kowa ma faɗa take yi har a islamiyya ma haka hatta yayyunmu ma bata bar su ba kina ji ai a gabanki yanzu ma tana faɗi kuma ba mu ne muke bin su ba mu ne kanana sai kanwar mu karama ce sunanta saba miƙewa ra'isa ta yi a fusace ta yi ra'ina ta riƙe ta da kokuwa ami da gudu ta sako ta haura ba su Janya ra'isa ta yi da karfi sai haƙi take yi ami ta ce wai ke dan Allah ra'isa yaushe zaki daina faɗa da rigima har da 'yar uwarki baki bar ta ba balle ki bar 'yan unguwa da 'yan makaranta wallahi idan har baki nutsu ba zan kira kakarsu kakarku afira ta tafi kakarsu afira ta tafi da ke kankame ammi ra'isa ta yi don allah mami kar ki haɗa ni da kakarsa afra ba zan sake faɗa ba ko rigima ni ammi har afra ɗin ma yanzu ba na bukata babu ruwa na da ita tunda kakarta ce ta mutu ni kuma ba yanzu zan mutu ba ammi ba na son mutuwa don allah kar ki haɗa ni da ita ba zan sake rashin ji ba na yi miki alkawari na nutsu ammi ta ce allah ya sa da gaske kike yi ra'ina ta ce ammi aikin san halinta tuban mazuru ne kawai hannu Ra'isa ta sa a zababe za ta kai wa Ra'ina rabka amma ta ce anya kuwa tun ba a je ko ina ba an fara breaking din promise anya kuwa Ra'isa turo baki Ra'isa ta yi ta koma ta zauna tana hura hanci amma ta girgiza kai ta kalli shahu ta kalli shuhada wanda ta zama kamar hoto a zaune tana kallon su amma ta ce shuhada ina dai babu inda yake miki ciwo ko gyada kai ta yi alamar eh amma ta ce to masha Allah haka ake so yanzu ina ne gidanku kar ki mun karya ki faɗa min gaskiya domin na cikin ce ku da gida babu ta yadda za a yace mutum ba su da gida ko da kuwa na haya ne ko bukka ne sun koyar da kai kasa shuhu da ta yi ta fara kuka mai tsima zuciya kafin ta ce me raɗi na ita ma ta fara don akwai ta zuciya da kyar ami ita ma ta yi karfin halin cewa kukan ya isa ka abin da yasa na tambaye ki yau saboda kar wani naki ya neme ki shi yasa amma da ba zan tambaye ki yau ba sai kin huta yana da kyau mu san wace ce ke domin muna da family sosai na san kin ga yanayin haka kuma nan ba shi ne family house din mu ba amma amma dai duk da a nan cikin unguwan ne na san gobe idan an zo dole ne a san abin da ya faru sannan a san wace ce ke cikin matsanancin kuka shuhada ta fara magana muryarta har ya disashe ta hau bawa ammi labarinta tun daga haifuwarta rayuwarta a ƙauyensu da mutuwar mamarta da babanta da wahalar da ta sha a wajen yaduko har izuwa barinta ƙauyensu da taimakon da bala ya mata ba don allah ba ya so ya ɓata mata rayuwa da haɗuwa da hajiya kila da ta yi da siyar da ita da ta yi wa alhaji dukur duk ba ta ɓoye wa amin komai ba sannan ta ce wallahi ban san dalilin da ya sa na baro ƙauye ba na bar ro na bar gogomairo na da anti haula da aminiya ta hindu hawaye ammi ke yi tana jinjina karfin halin wasu wanda ba sa tunanin za su mutu sai ka ce duniyar nan ba za a bar ta ba da kyar ammi ta tsaye tsaida da ta fara lallashin shuhada da ra'ina har da ra'isa ammi ta sha mamakin ganin ra'isa tana kuka don ita ba komai bane na tausayi a wajenta ta fi ƙwarewa ta yi wa mutum mugunta ta koma gefe tana kyalkyale dariya Amida ce ki yi hakuri ki bar kuka insha Allahu dugo za ta ga iyakarta. Ni kuma ki ɗauke ni a matsayin mahaifiya domin ƴaƴana ko ƴaƴana kowa ne. Idan kika idan ka ki dan wani kai baka san wa zai ki naka ba. Karka haka zalika idan ka so wani kai ma baka san wanda zai so naka nan gaba ba. Shi kuma wannan tsohon banza alhamdulillah da Allah bai sa ya samu nasara akan ki ba shi da Bala. Ita kuma Kila idan halinta kenan Allah ya ganar da ita da gaggawa ta tuba yanzu dare ya yi sosai mu je ki kwanta ki huta tunda baki da lafiya kuma ra'ina ra'isa ku je ku kwanta kwaɓe fuska ra'isa ta yi ta ce ammi a ɗaki na za ta kwana ko ra'ina ta ce ammi a ɗaki na za ta kwana ai ta ce ra'isa ta ce ni ma ai ina son ta da kawa ammi ta ce duk ku gama a ya gaganku a ɗaki na za ta kwana don haka ku tashi ku je ku kwanta tashi suka yi amma a hanya sai da ra'isa ta tsokani ra'ina duk da ɗakin su yanzu ba ɗaya ba saboda rigima irin ta ra'isa ya sa abbi raba musu ɗaki amma ga ɗaki ga ɗaki suwaye abbi da ammi wanda shahuda za ta yi rayuwa tare da su alhaji isiyaku jibril burka su ba 'yan kaduna ba ne amma yawancin 'yan uwansu da abokanan arziki suna kaduna asalinsu buzaye ne a can cikin nijar Isiyaku ya yi karatunsa a Nijar kafin ya baro Nijar ya zo Kaduna domin neman aiki amma bai samu ba. Da haka ne ya fara kasuwanci cikin ikon Allah da rahamarsa kuwa Allah ya buɗa masa kasuwancinsa. Yana da ƙanne maza uku shi ne babba sai mai bi masa Ismail sai Hafizu. Ganin kasuwancin da yake yi Allah ya sa masa albarka da haka ya jawo kannansa suka haɗa hannu tare har suka gina babbar gida a cikin garin Kaduna a unguwar Malali ya zama kamar family house sannan Isiyaku ma ya gina mas ya gina nasa domin a lokacin an fara maganar aurensa da Ramatu Ammi Amin da Ramlatu Ammi a bisa ka'idar familin ba su yarda dan gida ya aure bare ba sam sai dai ya duba a cikin ƴaƴan ƴan uwa ya aura Ramlatu yar gidan babban su ne wato yar kanin mahaifinsu bayan an yi auren Isiyaku da wata biyar aka yi nasu Ismail da Hafizu yayin da su ma suka tada ginin su duk a unguwar Malali kusa da family house din da suka haɗa hannu suka gina sannan dukkanin 'yan uwa ne suka aura babu wanda ya aure bare a haka ne duk suka tare a unguwar Malali sai dai kawai bambancin tsakanin gidajen Ami tana da shekara biyu a gidan miji kafin Allah ya bata ciki. Cikin Ami yana da wata bakwai matar Hafisu, Sajida ta haifu ta samu ɗanta namiji. wannan family sun yi murna sosai haka ranar suna yaro ya ci sunan kakarsa kakarin kakansa wato mahaifinsa Isiyaku Alhaji Jibril ya ji daɗi sosai da ɗansa Hafizu ya masa takwara haka ne ya sa ba a kiransa kan kai tsaye da sunan ake ce masa kawu ƙarami wasu kuma daga cikin famili suke kiransa da Jebi domin takwaransa ya ce kar a ɓoye masa sunansa bayan sunan jebi da wata uku ammi ta haifa ɗanta ita ma namiji fari sol da shi mai kama da mahaifinsu isyaku wanda suke kiransa da kawo baba an yi farin ciki sosai kawo baba da kansa ya ce a sa masa suna abdulrahman haka kuwa aka yi domin sunan da aka sa masa kenan amma mahaifiyarsa ta ɓoye sunan domin sunan babanta ne shi yasa aka masa inkiya da suna adil Adil yana da wata biyar matar Ismail Badiya ta haifi ɗanta ita ma mai suna Sadam. Masha Allah haka aka yi suna lafiya aka gama lafiya. Yayin da family sai hayayyafa ake yi ana ƙara cika. Ammi bayan Adil ta sake haifuwar namiji mai suna Fauzan sai Mashkur kafin teams ɗinta Ra'ina da Ra'isa sai karamar kanwarsu Auta Saba 'yar shekara bakwai. Haka ma Mami Sajida matar Abi matar Abu Hafizu bayan jebi, akwai Anwar sai Ziyadat da Shukura Mamma badiyama haka matar Abba Ismail bayan Sadam akwai Rayyan da Maryam wanda suke kiranta da Mihak saboda sunan kakarsu ce da ita wato mahaifiyar babansu wannan kenan shine takaitaccen tarihin wannan family washe gari da misalin karfe 11 tana kwance a ɗakin Ami Ra'ina tana zaune a gefenta tana bata labarin Su tana ba ta labari hayaniya suka je an doso ɗakin ammi ra'ina ta ce watakila su zidi da sheik bata ƙarasa ba kuwa suka, turo kofar suna dariya suka zazzauna suna kallon shuhada kafin suka yi mata ya jiki ta ce alhamdulillah a ranta ta ce wai wannan famili akwai kyau ga su farare mihak ta ce sis ya ma sunanki murmushi shuhada ta yi kafin ta ce sunana shuhada wow nice name cewar ziyadat amma ba gaskiya kina da kyau sosai shuha da ta yi murmushi ta ce kuma ai kuna da kyau me haka ta ce ai ba mu kai ki ba duk family mu yayi birli ya fi mu kyau da hasken fata domin yana kama da kawu baba sosai hasken fatar ku ɗaya da shi ra'ina ta ce haka jiya ra'isa ta faɗa wai suna kama da yayi birli shiru shuha da ta yi ta ce wannan wani irin suna ne kuma birli bayan a tarihi da ra'isa ta bani ban ji mai sunan birli ba kyalkyalewa da dariya mihak ta yi ta ce yaya birli shine yaya adil a firgice shuhada ta ɗago idananta tana kallon mihak don ba ta san maganar ya fito fili ba ziyarar ta ce ra'isa ce ta saka masa suna birli tun muna ƙanana saboda baya wasa ko dariya balle magana gashi bayi da sassauci idan kai laifi jibgarka yake kamar ba gobe ra'isa kuwa hmm, duk yadda za a gaya miki halinta ba za ki gane ba sai kin zauna da ita ba kina tare da mu ba ai za ki gane ai za ki gani da idonki halin Ra'isa yaya Birli casa ta yake shi sa ta sa masa suna Birli har sunan ya bisa amma fa a gabansa ba mu isa mu faɗa ba dan muna faɗa sunan mu sori yaya Birli da yaya Jebi da yaya Sadam san ba sa yi mana wasa idan kin ga muna wasa da dariya to ko yaya Fauzan ko yaya Mashukur ko su yaya Anwar da yaya Rayyan amma su ukun nan kam sai a hankali. Shikura ta ce amma dai gwanda yaya Sadam. Ra'ina ta ce ai yaya Sadam ba yi da hayaniya ko ɗaura fuska kamar yaya Birli da yaya Jebi. Mihak ta ce da rabon ba za ku haɗu da yaya Birli ba ya tafi Indonesia kuma ba zai dawo ba sai nan da shekara biyar. Shi ma yaya Jebi da yaya Sadam za su tafi jibi domin komai tare suke yi su uku. Nan da nan shuhada ta ji familin sun yi matukar birge ta sosai suka rinka hira tun shuhada ba ta sake ba har ta sake sosai duk wannan bidirin da suke yau kwata-kwata ba ta ga ra'isa ba tun tana shiru har ta tambaye ta ina ra'isa ina ra'isa ne yau ban ganta ba ra'ina ta ce waye san mata ko tana family house ne ko tana gidan abba ko gidan abbu oho mata gyaɗa kai shuhada ta yi ba tare da ta yi magana ba 'yan family house yawanci sun zo sun duba shuhada abin mamaki kuma babu wanda ya gwada rashin amincewa da rikonta a family ɗinsu sai wata budurwa ita kadai wacce tun shigowarta take watsa ma shuhada kallon banza akalla za ta kai shekaru goma sha tara ganin kallon banzan da take yi wa shuhada ya yi yawa ne isa shuhada ta ɗauke kanta ita ma Ra'isa kuwa tana gidan Abu Apart ɗin Jebi, kayansa da ya shirya zai yi tafiya da su Ra'isa ta sa su a gaba da almakashi. duk ta yayyanka su saboda dama tana jin haushinsa sannan da mami ta je family house su, ta ba su labarin shahada amma take cewa ra'isa ce ta sa garba fita wai a su shan ice cream da daddare har abin ya faru shine jibi yana tashi ya kwada mata rankwashi a kai shine ta je ta yi masa wannan aika aikan bata koma gida ba sai da aka shiga sallar magaraba ta fito ta yi gida a falo a falon ammi ta samu su shuhada da ra'ina suna zaune suna hira sallama ta yi sai murmushi take ta zo ta zauna kusa da su ra'ina ta kalle ta da kyau ta ce sis an yaba ki wani abin bakuwa?" kuwa ga sai fara'a kike yi oho kar ki dame ni malama ban sani ba shuhada ta ce yau ina kika shiga ne ra'isa tun safe dariyar keta ta yi sannan ta ce wallahi na dan je wani aiki ne tana faɗar haka ta tashi ta yi hanyar ɗakinta kwanan shuhada biyu su jebi da sadam su ma suka shirya tafiyar su har airport aka raga su ra'isa sai zuba mu jebi Allah ya isa dake sai Allah ya kiyaye hanya take yi cije baki kawai yayi ya shige ya ja akwatinsa wanda ra'isa ta yaga kayan ciki kaf tana kallo ya ja akwatin ta sake kwashewa da dariya ra'ina ta ce ina fatan dai lafiyar ki kalau yayin mashukur ya ce ta yi miki kama da wani ta yi miki kama da mai lafiya ne ku shige mu je gida nan suka shiga motar su sai gida Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin shuhada kashi na biyar Moses ne suka dakatar da su ta hanyar cewa dan Allah su rufa mutane baki saboda akwai marasa lafiya da yawa kuma ba sa son hayaniya shi dai garba yana gefe ya rabka uban tagumi yana yi wa kansa jimami kira ne ya shigo wayarsa da sauri